الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبعتا تبتع الله صلاة وكيتشي لأمن شوين ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شو هذا da karatun littafin sarihus sunna ya ibn jariri at-tabari rahimahullahu ta'ala ne ka wa amma aulal akwali bi tsawabi indana amma ega na ji daidai gan e ba fi martalafu ne ne raidacen da ba tubo min aula sahabati bil imamati e ce bi mini ya sabi a nabi sallallahu alaihi wasallam mu jo ga di cancanta ga ca shi zo nan fabi qawli man qala bima haddathani bi ko fabi qawli be ga man qala ganagan bima haddathani bi yene la badawu ga zanuci mai muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn umara al-asidi قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا قال حدثني سعيد بن جهمان ابن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي قال خلافة في أمتي ثلاثون سنة خليفا شعلو من بوئيا دو ثم من بعد ذلك ملك كانت تزمون شو ملكي قال لي سفينة سفينة قال أمسك خلافة أمسك ma'ana sai babe gwai aiwa ganna khilafata abi bakirin sanatan halifatin na bakari ya guba wa khilafata umar ashar ashar khalifatin sayidina muru ya guwo na go gube hmm. wa khilafata usman khalifatin na usman isna ashara isna ta ashara ya guwo gube hmm. nda wiki nono nda 24 ya shiga guni wa khilafata aliyin sittun khalifati ya sayid na alimai ya wucewani kala fa nazartu fawajatu a salatina sana gawun bau na sukun wani ya wuki ya gbowo yawa ammal qawlu fil iman amma gaice imani al huwa qawlun wa amal in ga goyo da fi wa hal yazidu wa yankusu ba ma imani bi mai ke an la ziyadata fihi la nusana ka cin wa biya mai kya ga fa inna sawaba fihi ngai ne jeje ci ga wuce wani qawlu man qala da daga ga wa qawlun wa amalun e ga yo bi fi yazidu wa yankusu wa biya mai ke wa bihi ja al khabaru bi maga hadisi be an jama'a a min ashabi rasulillah da ba jama'a mai ci mini sahabi shi hannun sallallahu alaihi wasallam wa alayhi maza dini wal fadli e ga bo mo man koya dini gambe za fa laji agaza ta tubo ma kana allah li yudhi'a imanakum allazina amanu wa amilu as-salihati الإيمان بدو سبؤنا شوبة على قول لا إله إلا الله وعدنا ما تطلع ذا عن الطريق إنهم في سياق آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا ما إيمانهم لا حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان fi ma'ana ziyadati wan nuqsan yake imani e ko waje bi ke yi fa qala ga hadathana al-hasan ibn musa al-ashyab qala hadathana hammad ibn salama an abi an الخطمي عن ibn عن جده al بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص إيمان يوميك faƙila a ga wa ma ziyadatu ki biye imani wucin wa ma nuksanuhu ki mai kyau. kala idza zakarna Allah idza tusaqi fahamidnahu yici jegoyu wa sabbahnahu jilite fitata fadhalika ziyadatu naga biye imani wa idza ghafalna yi yayi wa dayana yi ta lamari ta de wa nasina yi ta batan fazali a kanu kusa nuhu ne na ibn jarir ga haddasa ibn sahalin ar-ramli qala haddasa na ibn muslim qala samitu al-auza'i wa malik ibn anas wa sa'id ibn abd al-aziz rahimahumullah yunkiruna qawla man yaqulu eji karu ya gaza na jungaga innal imana ikrarun bila amal ngene imano du da bankuro e tunda min ba wa yaquluna ta ga la imana illa bi amal imani da ba sai da ki wala amala illa bi iman ya e, tuma da ba sai da imani mana al imanu qawlu wa amalu wa tiqadu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah ga malarik ne ta a da ya tsakani al'imanin mutlaq gangani bai mutlaqul imani ga wa ammal n'go gole matsala ya imanin wa jiki ne wa waya abun da ba ne gole eh, jami'a shi na shiga al'imanu ma'rifatu na ka yi na shiga al'imanu yi na shiga eh, al'imanu yi qawlun bil lisan wa tiqadun bil fuadi kawai na de to karamiya yi na shiga al'imanu dai qawlu kawai babu yan aleki kari kuma babu yan etuna wani ga wani bata wani da ya gani suna ligayi daidai ga wa ammal qawlu fi alfazil ibadi bin qur'an amma egan eti lafaziyan wujijo eti alqur'an yau mana gida na gbona fala fi na lamu an sahabi maza yidi asalun doro na gobe daga bayan sahabi na gogalani nina. wala tabi'in qafa yimate je gando na gobe da ba tabi'i na shi mutana illa amman fi qawlihi al-ghina wa shifa sai da ga ne gun wa ku kyau magana na. rahmatullahi alayhi wa ridwanu rahmatu ko da ta kullu tabatu wa fi ittibahi ar-rushd wal huda e ga mu lanu tuga wuce wa da rushdi e milate ko gboro e walhuda da bawi wa man yaqumu qawlu ladaina za nga mai zane gwiye bible wani kini matsayin maqama qawli al-a'immati ula e ga matsayin e dushe mafariji nga ya bi abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala nga fa inna aba isma'il tirmidhi حدثني قال سمعت أبا عبد الله بن حنبلي أبا, أبا عبد الله أحمد بن حنبلي يقول اللظية جهنية واللفظية جهنية أيوه. لقول الله عز جل لقول الله جل اسمه بلوك حتى يسمع كلام الله حلو جوا نطقه فممن يسمع كو na هو wawo e ganyen lafziya na jigan lafzi bil qur'ani makhluq ne no le bidi mini funulu ya jamiya shi wa don kan ki bidi ya kici lanti kashi a tabe za mu ne e ja ga a e ko da ka la ga a ke ji ko ma mu ga ci guniyar bidiyo a ta ki a bidiyo ro sai ke Gan sumbanta ne ta jama'a ta Minas Faduna, zan wuce wa jama'arwa, mini jama'a ya ajiyar da la'afazu Asma'ahu, ko? Hmm. wuti kiya wadda suna kan giwa ya zukuru na an wajen ke tuye ci gai ma muhammadu allahu kana ya kuru wajen gan man kala na bil qur'ani makhluqun fa wajhani yani ga lafazun da al qur'an wa jani to na jani yo wa man kala wa ghayr makhluqin fa wa mubtadi yani ga ga jani to jani wa mubtadi e ba kibo ittiba'u dawo ila ya lafzi bil Kur'an, kalimar lafzu ce wala al qur'an ne wa gbanawo kashi umake la bere na so waji yu wono wu. so ba wuce gaba so ba ce ko sai confusion kamo ngamba na wala ni otu alkur'ani wala ni otu sunna wala ni otu asar juga gaza go milakul amri ba na no wala qawla fi zalika indana ne ide gandoro na ya gaji ga wana ya ji uzu an na kula wuna ya gana islam ya kula na fi imamun na a mu bigi ya bude ide ya gaci na ya sai ba gona a sha ewa na ji ne wa ga ji ko la ta takalla fi mas'alatin ma salaka fi ya imam daga da mas'ala no ya gaci ci e ki wani mu ko ne wa na ina bila no ja ke da on da mu la on to ko maga tsayawar wane zai ya gagarci na suku a yi zai ya yi mujitai duna na ji muta kafi suna a da ilimin alkurani a da ilimin suna da ilimin alafiya hadu a make je da sai ce ce tuyen banda yaya a make ya ganga bijiya yana gama na ini safata an la ta saka illa bi asalin fafa za a yi jiya wani kayan cewa ya sai wani asalin hanyar ne ciwo na ji abu na ji ni gano ittabi'u wa la tabtadi'u kad kufitu wa fi kifaya ngere imam ahmad ya ku kyani wal muqna'u ko mm. nan da yana ne da tabbasu yan shagone wa ya ne wal imam al mutaba imam ahmad ne da shi wani lamituna rahmatullahi alayhi wa ridwanu rahmatu ko biyar da su kuluji tabbatu imamu ahmad ni imamu ahli sunnati wal jama'a ibn ma ga imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a nan wutla ga imam malik ko imamu shafi ya ya bidaya a a la ce ga gana, kaku na mihi na ya halkul qur'an bidiya ci je zuma tuye ga shi ciye kula fa ya banul abbas nan lokacin wuce da na yi jin hakuri ta ce nitsin nan da mimaki ya ta gwa su sunna a ce ga sunna shi ba a ci hakuri jibi a zaɓe ba na yi ba na ta yi zaji alƙadu na da jamra zamani wuce na a ga imamu amur na ambali ngala ce ga imamu ali sunnati wal jama'a ɗabarin e ga yi tishiya sunna zamani wucin sai ci guya ɓata kuma ga cin maza yi gune ni ne maza mini maza ba na gwasu hadis sarai ne maza ba imama mafi na mai da na wa amma kawai fil ismi a mai ga ya tiye sunna a huwal musamman a wagarbil in ba mu ga yi yana tuyo na kashi mijin ya no ne filosofi manna filosofi nga jike nga manna nga mallawun da mini a ki da suna fi dubu gwanu ẹni ọ̀gá pé lọ́wọ́ gan zànẹ́gbọ́ àníwújí kí wúyáyín zànẹ́gẹ́ wà bàwú ṣe gbígẹ̀ tí ẹ̀hùn jẹ bàwú ní ẹni ọ̀gá pé lọ láwú àmọ́ ọjọ́ bí ibi gbóni zànẹ́gá itú yẹn na ń lè ṣe kàbẹ̀ ṣùgbọ́ àti náwó ẹmọ zànẹ́ bá dé náà yíyí yẹ gbóni wuji asarwa wuji kawai bai ilimiya mm. zando jagwa sun rayu mai lega wuju defend rayu ne wucin le mm. zando ce yi zai logic gaji ga falsafa mm. wa dini ya so ko bai tauhidi ya bai lamarin ya gaibi ya fi bai sune ya ce sune ya ce ce bai sufati ya ce ce bai gali ya ga ba kabari bai ga annabci bai ga mala'ika bai ga wayi shi ya dacewa ga wula mutu al'asaru na gobe daga ba alin sallah sallan muna yau ne confusion wa gawa amadu mm-hmm. ba ne sun ga almusulman shi wuju na fa inna min alhamaqati ngun da min ya alhamaqati wa wabuji alhadith allati la asara fiha yutaba na asali da muna ga mututi gunanan wala qawla min imamin yustama a madaga na gobe da bai da shi a cashi ba ga na nan ko mm-hmm. falkhawdu fi shay'in falkhawdu fi shay'in ezudu jinu fi ganan la ni so go fi bo wa gun lo wa gan wa jabo e so kuyo wa samtu an uzainun e da musu so to ti masala irin najo min puyo wangi muro wa hasbu mri'in min al-ilmi bihi wa kun ma ku ilimi kiyaza wal qawli fi ayyan tayila qawli la azza wa jalla sana wa wa qawluhu ina ku kiyaza yazu jarusun da ba su kula su ga kuliru allah ya allah awidu rahman ko mai tura mari ayyan ma tad'un do ne ga ina falawla asma'u al husna sai je suna wanji wanji wa qawluhu ta'ala walillahi la asma'u al husna sai na sai je sun wanji wanji na ta fadu ne to shi wasu nauci wali ulama ila mu be an da rabba huwa alladhi ala tawa ya na na ta da sama wani wa ma da wa ma da fi wa ma ta tasara dan da karkashiya kimbona faman tajawaza zalika da na gana fakari khaba wa khasira zana jikiyo zana zuya umaji asara wa dalla wa halaka na maji maji halaka ne ga hashiya na jagon nonon mula ga yin fatawar bife ya ga kwarai a ti matsalayen al'ismu wal musamman amma na da mini ce da ke karafi mai rubu ya jikiya ya gami da wucin ibn jarir ce ci awon wato falibali ga shahidin minkum ayyuhan annas falibali ga shahidin minkum da ni ga dabo mine yabo ni wuya ya yi da yi man ba'uda minna fana'a da ni ga dabo bo ni wuya da ni daba bo alu da ni ga dabo bo ni wuya da na iya da yi na au qaruba fadana ko ko mazanat sobana innal ladina dinu allaha bihi yanayi hmm? fana'a sha iya da yin babu ne ga man da minna eh wana ma eh, ne ga iya da ga iya da ne ga da wuri je wuya yayi na mi da au ko mu fadana ko to da na dinillahi yana yi laja dini kuna fina shi ya lati zakarnaha ne ne ji tuye da ma bayyana lakum alawar na ga jin bayani tilasifi da hanyi hanyi da hannun famar rawa an na kilafa zalika ɗanin gaguwa gangoci bin haliyar na banan au a ba fa ilai na fiwawo kuma gangoci jiye da bayu majin na? au na ala na fi zalika kaunan gairawu ko sa gangoci ta yi na wujigan Fa fawa ka zibin muftarin za wuce gama na zuciyo ne gama na zuciya sa gama na tazanin mutakarrisun ko eza muyo ne tsagana mutabin na nutuna yabo bi sakatin layi fushi so kuka haji tabbata na shi fushi so kuka haji ɗu wa alayi ga zobin layi wuɗe mushe su kuma wuli tabbata ya za ci. wala natu da ladata ko dare ne emi shogun da ya alkiyami wa ala Allah an da ko wa Allah mai ko an yuri da wani warada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ko zaneji afe yi baba ni bi a fiye ga mana na tarihi nan a fiye fiye da fiye a dina na bi muhammadu wani da na lasa wasu yana daga da gari dinna na ba wani gasa kwa alhulo wa an yi shillahu almahallar lazi a kamar abiyin nabi sallallahu alaihi wasallam ko an yi illa amsalahu da na nama a nabi sallallahu alaihi wasallam ya labari na da na wuce ga na shi gaje yi wuce nan su kwa wulu da da na iri wuce na zane gaje yi da nan su kwa lalar su kwa da alama akbara sallallahu alaihi wasallam yace na nusul sallallahu alaihi ga ya labari e ci gona ibn yari shi ga ka ga kala abu jafar ibn ga no kuma ga amma ga wazalika ma abu قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش كم جزال شاكا أمو جوتو بن جريك كان يتعرف جريك قال أبو جابر no ne da me do tuka do ko da le gino ko je makanta to kan da to to ba mu to agun ga ga un ga kan zai wati bo e ba mu differentiate e gungan gani be e da zan ci ibn hazm eh, ya jojina eh in yadda da lunga qala abu muhammad ko abu ali ko abu muhammad وذلك ما حدثنا أبو قريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير al'ijili an shafi ibn malik ibn matiya al'akbafi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'atun yuhuduna ahlan nari da guni da ba sai la go soji shi alama bi min al da de gune jaliyanin yas'auna bainal hamimi wal jahim afe dazun sakani al hamim nuwa ipa be ne jahimi eh ipa la fi gbogbo adana yas'una bil wayl afe ikabara wa subur afe ito alaka adewa bitu adele so egun luzu a ama ajan ya kulu alun na ribazuhun libadun sashi gimi a jini jagon a gimi na jagon shigan ma ba la wula ya kari a zauna alama bina min al'aza kila da ne je ke ga laguwar rotu yi in addition to ya gunan a jade shi bono a bai baba in addition to ya bayi bana to ya jade nan farajulun da ba gidago mugulakun alaihi tabutun min jamrin mugulakun alaihi ayar ce tabutun ɓatin doci min jamrin daga yana cikaro wa rajulun ɗan da laba gina ya jura ma'awu wa ba ya zuyuyi wa rajulun ɗan da laba gina ya silu Kai kaihan misu wate tututun wate tumbi wa daman tun tunya wa rajul yaqulu lahma ugan bil labajin na idan bil nashi wa fe gina ta tuna fa yaqulu li sahibi tabuti ja sai ga zanan rubaci naga ma bala ma bala labadu kad azana ala ma bina min al aza kila da nake iya be lanin wai ke lagun ro do to ina cin to wala ne ja shi bolin fa yaqulu inal abada na so iya da ana fa mata wa fi unukihi amwalun nasi

in asaba baula minu albaulu minu wani ga jenakun la ya gusiluhu nawa wani kalin lazi ya silu fau kai an wadaman zanen yi sun tun bi wuce tun gada ana ago ma balu labari kari azana alama bina minal aza kila alabari ranar iya ganin wọ́n kò láàtọ̀ yìí kó etíyàn al'azabu fẹ́ kúrò àgán inda labada zane ɓiyanin kane yanzuru ila kalimaci bidacin ko ƙabiha wani fẹ́ tìlélò ba kalimar roce bidiya ne ko bidiya ne ya gajenin na yi da fayastanazzu ha wuci ga wuci ya ce na amman cuna kamar yastanazzu an rafa ke mine ya sakwa ko? ga a jikiya wani sai mafi ga wafe liye wuci yau jafe mafi jafe gaushe baganci wai kwari lafi ya kudu lama ta gano sai gina kuna ma ba labakar a ba da kada a zana alama bi ranar azafai kun shagar inda labada ka na yi shi bin na yi mata zane fiye da da sun damu tsakanin a yadda kuna kuji wai ya kudu luhuman na ce gina kalma an ji za a dasa na khalladu ibn aslam an nadur ibn shumailin ibn harsha a musa ibn ukba an umar ibn abdullah al-ansari an abi darda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga man zakara ra'an bi ma laysa fihi da ne ga tun zan goci da duniya na li yi ba waye ya mu wulawu ya bu na habasa wallahu fi jahannama so wa zannan wogu na jahannama so ko gun wogu na jahannama hatta ya tiya din faraji bina fazi ma kara fi su ga ganin gadanin ga dalilu latiya ní ọgbọ́n jí ẹkà lọ tó rá dalilu lọ́rún proof kásọ̀gbọ̀ proof wà agúnlára ṣegbùrú حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال لما أرج بي مررت بقوم لهم أصحاب قطنا لهم دازي إسرائي والميراج وتجي ميراج وصمنا وليز عنه وتجي يجي vunvunji min nuhasin naji daga nuhaso na da ya furko ya nuna ne yan hashu na suluran a kila nuci wuce wayan ma fakultun gama na wula ya jibrilu ya malaka jibril ziji dano ne kalun ga wula lazi ya kunu na luhuman nasi ga ne ga zai je gina kan an ji jina wa ya na fi a arabihi a ce la ya fi mutunci ge za wuce jo ابن جرير رحمه الله تعالى لو حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن عثمان بن أبي العاتقة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الغرقد بقي الغرقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الغرقد alayhi صلى الله عليه وسلم mazu ga tayan baki الغرقد ما كبرتك kenan ko lo fakultu fawqafa ala qabraini alayhi sallallahu alaihi wasallam wuce ya giba kabarin gubo sar ko yi ne kabarin woro da kabarin funfuru faƙala ga adafantum huna fulanin wa fulana zakazan da zakazan ya so na abubuwa da kenan aw qala fulana wa fulanin qalu na ma ga ya rasu qala ni diga qad uqida fulanun al'ana yudrabu zaka zan ula ke da shi kabaru ba bani ayyuka shi, suma qala wallazi nafsi bi yadi annabi ga miji kudi bai tsara mi da gubo ne lakad duriba darbatan adunye yadana ma baqiya min udun illa qata aje ga ke da na kuma sai wa wa wa wa ba lakatta tsayara kaburu nara kabari da wasu ta suke wake nan lakadu sarraka sarkatan samirtuha sami tuha ata alkhala'iku a ne sallah san ga zawo doguwa ne ta fatawo illa sakalaini min aljin wal ins ban da ya bilici gube za an gibe jini ga wai gugo zawo can walaula tamriju qulubikum kóyìnbó ní ẹgbẹ́ ẹ̀yà àbí àtẹ́dà àwọn ní ẹgbẹ́ ẹ̀yà tẹ́bẹ̀ẹ́ ṣe lòṣì wọ́tàdìdúkùn fi hadith yẹ máa dẹ̀ agagaga kí ga wuce wana lásàmìtùn ma a smau da ya ga a zagbani idan zane ga fi da kuti da suna rayu da guba ne da kan zuriba garbatan da na duniya ma bakiya minu azumin illan kasa ajiye ke da na kuma sai na wabanan wadda kasta tsayara kaburu naran kabar ya zanen wake nan wadda kasta raka sarhatan sani a halhala'iku zanen makoguna ni ta ɓata wani illar sakalai ne minar jini wa il sai za'an jiye jini sai jini bai an jiji Wani تمريج قلوب ولولا تمريج تمريج قلوبكم fi kulubikun wata bi dukun filadis na sanitu ma asma kalu ya rasu da ma a ga yawa tuce yanzu yake zambu ma ki zunubi na zawo ci jana ce jana zaba na fata nan kala na diga amma fulano amma ga ka zan fahim da wuka da layi ta biribu minal bauli zawo ce moye fo da gambo riba ki wani jini fiyo wato moye dangwa jonga bori jina zan shi sa lafi ke bori zawo ma fiyar dangwa ko wa amma fulanu aw fulana ma za ka zan fa inda ka ya kulu hum an nasu sai gina sama an gidi wanda yawa Allah ya zuciya sai ji amma na sai gani sai ga gari ta babu dalili ga dasana muhammad ibn yazid الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل ها حول سنة كنكو وحدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش jami'an an an sa'id ibn abdullah an abi barzatan al-aslami qala qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam gam ya ma'shara man amana bil lisan wa lam yadkhul al iman qalbahu ya inja imani wan bigin tarani amai mani ga zai babu wani la tagta bul muslimina ya ga ga muslimi shi mare wala tattabi auratin ibn gallami tu al aurajimu ya shi ga aibu tawa zama fa'in na wani ta ba auratihim ta tabba Allahu auratahu sanin ga shi ga aibu musulmi ga tawa wazza wani nole ko so ko ga a aibu to kula wa man ta tabba auratahu yafdahu Allah yafdahu fi baiti zalima so ko ga bi to aibu shi so ko wasu zai ke ni ta shi shobu karshe ni ta fi sarihu sunna ne ibn jariri ga dana iga katun ya abu dana ko ba ni ga di daidai na su kwala duya ba ni ga ci bici na su ku fadi su ku yi ta ce musulunci wani bai da ne ibn jariru su ku gobe alkhairi su kwawo ta jimi aljanna su kwasu da kaba rubo su ku yi wulada wal ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bi amdika shahadu an la ilaha illa anta okay ne kafin ne dubai ba ji ba ne jumaya gwe ji ba to okay ah gaskiya mutum yadda waya na'am ta haka an ga zumancin yi gobe zanuwa ci yi da ni wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la an illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk